Labarin Fatima Suleiman ɗaliba 'yar shekara goma sha shida da ta rasa kafarta sanadiyar kawar da mota ta yi mata wadda wani yaro Aliyu Sanusi Umar ke jaye da ita lokacin da suke murna kammala jarabawar neko a makaranta ba bakon abu bane ga duk mai amfani da fasa da zumunta ta Facebook. Fatima Suleiman ta ce yaron ba ɗan makarantar su bane kuma daga farko sai da aka kore shi daga makarantar da ya shigo makarantar inda ɗaliban ke wasa ta murna kammala jarabawar su lokacin tashi ya yi kowa ɗaliban makarantar gaba ɗaya kowa ya fito ana zaune waje sai suka ɗauki motoci guda biyu suka fara wasa da shi to daman yaron muna zaune mu uku ne baki sai ke tsan makarantar mu inda normally kowa ke zama idan an tashi saboda a zuwa ɗauke shi sai yaron suna wasa da mota bayan sun yi zagaye kusan almost sau biyar haka ban san me ya faru ba kawai dai na san muna zaune uku friends ina za su tashi irin so ga mota za ta yi wurin su bi sun gudu ni ma na attempting guduwa sai na faɗo sai motar ta yi wuri na ina neman aman justice a kwaton mu na kuma aman adalci wanda nake so kenan bayan da jama'a suka ta yada hotunan wata fitowa da aka yi kotun da aka gurfanar da yaron wanda suke cike da shakku akan adalci ga shari'ar yanzu dai kotun ta zauna cikin tsatsauran tsaro inda aka tuhumi yaron da laifuka guda uku da suka hada da tukin mota ba tare da lasisi ba tukin ganganci da kuma yin sanadin samuwar mummunan rauni a lokacin fitowar kotun lauyan mai kariya jacob ochidi san ya nemi bukatar a bayar da belin yaron domin a cewarsa laifukan da ake tuhumar sa ba manyan laifuka ba ne da ba a bayar da beli a kansu. Uh, capital the doka ta ce ana bayar da beli ga laifukan da ba mayar laifuka ba sai in akwai wasu kwarar dalilai na kin bayar da shi to a wannan shari'ar babu dalilan da kan iya hana a bayar da belin yaron muna tausaya wa yarinyar da iyayenta akan yanayin da suka shiga dukan mu yan adam muke abin da ya faru abin tausayi ne don haka muke tausaya wa iyayen yarinyar sai dai lauyan kwamishinan 'yan sanda jamilu malami ya kalubalanci bukatar bayan kammala zaman kotun na zata da lauyan bangaren yarinyar da aka jiwa mummunan rauni muhammad mansur aliyu akan zaman kotun lauyoyin yaran sun shiga da takardu suna neman a bashi beli amma dai bangaren gwamnati kuma da mu masu wakiltan yarinyar mun shiga da takardun mu na cewa bai kamata a ba yaran beli ba a wannan matakin a matsayin da ake ciki na fara shari'a saboda akwai yiwuwan yara mun samu intelligence report daga police cewa ya samu admission yana iya barin kasar nan ko da yaushe sannan kuma akwai yiwuwan kun ga inda aka hasa harkar tsaro commissioner 'yan sanda na wurin nan 'yan sanda ga suna an zuba da yawa sai an cacika mutum kafin ma abin shi shiga kotu to akwai yiwuwan cewa shi kan ko dan lahiyar shi yaran ya kamata kila a ci gaba muke cewa ya kamata ci gaba zama gidan yari har sai tension din yayi ƙasa alƙalin kotun majistare mariya haruna dogon daji ta ɗaga zaman kotun zuwa takwas ga wannan wata don yanke hukunci akan bayar da beli ko akasin haka muhammad nasir muryar amurka daga sokoto a najeriya